Mm, shi yanzu sunusi na biyu lami mm. da sunusi Allah ya saka mu da amin amin domin irin wannan kyautar fa da ake wa jama'a ce wannan fa ba karama ake wani ba ma wai wai wai kuma abun mamaki dan eh. yan fa za a <clears throat> da kanka ka je kai yanda kake so idan idan ruwa kake so ka dafa yi idan kandas kake so ka dafa gaskiya ne wannan ba karamin ci gaba bane ba dan irin wannan ba eh. a nan garin sai dai sai mu ji

za ta yi. Ba za ta yi aikin ba. Aiki kuma wanda ya Tare Ka ce tana zuwa. Ka ce ga tana. zuwa. Tare aiki Ga tana zuwa. tana zuwa. Cutar da zaki. Cutar da zaki. Yarinya samari na zuwa. Wannan fa tarin wanke-wanken wa zai maka duba kayan nan ba tun safe suke a zaune anan wa zai mun. Za ta dawo. Ga wanke-wanke ya zo. Ah. Ke kuma je ki da Ta je ki kinza. Inda in sha wannan turaren? Yau in kin je turaren ne suke. In kin haka. Sai haka. Ki shafa haka. bari ne ɗauko wanda dama ni na da yayi ka san wani kana sai ke kana sawa kana haka kana haɗe da sauri hidin hidin don don ha don don sai kuɗi yanzu kai ma da kake kanin sa me ka gaya masa gaskiya idan jin gau gau ba ba idan jin gal gau gau nan da ta Allah ya kyauta ki mun hmm? kai ya kamata ga masa gaskiya ya ke ga gaskiya din samari suna zuwa gurin suna da farin jini ta rinka fita kenan sassafe ta fita ranar ta fita kullum ma tana kofar gida eh, ita ba ta tsayayye yanzu da ɗa namiji kai fa da yanzu yana filin ba yanzu yana ta yana buga ba yanzu yana da kai yawwa yawwa kin kara kai ma da kake kanin sa ka ga masa gaskiya to maza yawa da nan da yanzu yana na sai na dawo ma ki yafa cikin ki ki ki ki ki ki ma ba ba yanzu da nan da yanzu yana filin ba yanzu yana da sai na buga ai wannan abu shine shine shine ka mura ka ka ka na haɗa kuɗi da saurayi sai ɗon ɗon sai kuɗi ka haɗa ma kuce ka ke ke ke ke ke ke ke ma ke yin fitan mu tana gida ka san abin da ke ba yau yau amma ka ka langwabe sosai amini amini kan ga shi kenan kana kana kana cewa

tari sannu ciwon tari ne sannu ah. kai ai wannan yafi karfin tari duba cikin ana ji yana awa cikin sa ya kumbura duba fata aka ji fata aka ji eh kyan dace kyan dace ah! sannu ah. Mm-hmm. asibiti zamu je eh. kuma dan abin da za a je ba mu sani ma ko kwantar da mu za su eh. saboda haka inda dan kuɗi gurin ka korance ne ka ba mu je a kwantar da ai da ta ga mun bai da lafiya abin da ya fi haka da na dauko moto an kai shi wallahi sannu sannu ka duka fa kayar kada kayar Ka kayar Allah sarki ciwon tari ah, Allah sarki karfe ya mutu fa. A hi ba zai mutu ba fa. Ba zai mutu ba. Ba zai mutu ba. K'i ni ma ba san bai da lafiya ba. He yanzu ne ciwon hi ya tashi. Allah. Ciwon hi ne ya tashi. Yanzu wa a cikin gida. ba kowa. Ba kowa? Eh. Mu dan shiga Kai. Ku je Eh suka zo fa. Eh ka ba tunda mutan da suka tafi asibiti